Magana ta hankali ya malam ya masa, yana magana cewa shi ba mutumin banza ba ne, ai yana sane da cewa kowa yana baza shi ana cewa yana sai da 'ya'yansa wa masu kuɗi sabida talauci da kwaɗayi. Burga yake yi wa Mufrad yana cewa ‘ya'yansa ne ya isa shi ya sa yake duk yadda yake so da su, kuma akan wannan batun auren shi babu ruwansa, amma tunda sun kawo rainin wayo to dole ne ana biyan sa kuɗin haraji duk sati duk wata in ba ka ba wallahi sai ya raba auren ya karɓi 'yar shi a kowane hali. Abin ya zo wa mufrad a kansa kamar da wasa daga bisani sai ya ga kamar da gaske fa yake. Kenan in har za a yi wannan auren to sai dai yarjejeniyar za su na biyan sa wasu kuɗaɗe. A ganinsa ya fanshi ladar barazana da babar da za su ka zo har su suka yi mashi. A babiyar da mufrad ya iyaye ya ce to shi kenan zai gaya musu haka. in sun amince kawai shi zai ce musu bayani ba sai an sake zama wani satin ba su kasa daki haka suka bar maganar mafarar bai wuce gida ba ya kira akantan ɗinsa ya sa aka ware wasu kuɗaɗe dubu ɗari da hamsin duk wata da zai na ba wa kawunsa don baya son a san da wannan maganar a ko'ina ban da fannin su ima da fannin iyayensa shi kaɗansa ya ɗau wannan nauyin zai na biyansa a matsayin harajin auren rufaida tun da hariya malam ya riga ya nuna waɗancan mutanen cewa shi ba mayan kuɗi ba ne kamar yadda suka yi zato ai shi kenan yana ganin a hakan kawai za a tafi dama hakan ya fi musu mutunci Yau da ɗaukin masu jiran dawowarsa haka suka gaji da jira suka yi bacci don a hotel ya kwana. wayarsa a kashe sabida ya fi son sai ya gama da ya malam kafin ya sanar da su komai. Hankalin imarin ya kai makura wajen tashi to yayi. Daga maman sha'ar kawunan nasu ba su ji daɗin yadda ya dingawa kansu ba, yana musu ihu. Duk abin da ajiya Fulani ta faɗa ranar sai da aka warware, sai kuma suka suka saka mai da murdin danginsa kaf ashe ba sa son aurensa da rufaida kawai rufa-rufa ake masa ya sha mamaki ga mafurar bai buɗe wayarsa ba shi tun da ya ji an ce wai mahaifin rufai da ya yi masifa ya ce an raina masa wayo a kan dukiya ya soma jin kamar da wuya a yi auren nan yadda ya ɗaga hankalinsa ya saka maman shi bala'in shiga taitayinta tana bin shi yana cizgewa sai kuma ta ji ta ji da bata baza wannan maganar a dangin ba ga abiyaji ya dawo ya zama babban laifi duk ya koma kanta a ɓangaren sajiya mama kuwa dama banda ƙorafe-ƙorafe a kan dangin ajiya fulani babu abin da ta yi ma umma diza kawai dai babu yadda suka iya ne amma mitar da ta dinga yi jiya ya kashe musu gwiwa sosai har ta saka rufaida ta dinga kuka cikin rudani. Da sassafe mufarad ya taho da ejen ɗin bankinsa ya ce wa ya malam sun gama magana ga kuɗin da za a na bashi duk wata har har gida ejent ɗin zai dinga ka masa sannan ya ɗebo kuɗi da yawa ya bashi yana mai bashi haƙuri Ko jikin shi ya saka hannu ya amsa duk da maran shi na bashi wani abu. Dan a yanayin mutanen jiya da ya gani duk 'yan fafa ne. Shi bai ga alaman za su ba da wannan haɗin kan cikin sauƙi ba, kawai dai ya sa hannu ya amshi kuɗin ne don wani cika burinsa, amma ba wai don ya yarda ba. Daga nan ya sakar ma mu furadura kamar komi ya ce, su je su saka rana su yi su ta can shi babu ruwansa tunda za a na biyan sharaji. Sai a yanzu hankalin mufrad ya kwanta sannan ya da gida. Ya fi awa biya sashensa sai da ya kintsa ya ɗan huta sannan ya fito ya sami mahaifinsa da Dattamera da su Imad da Hajiya Mama. Yau kusan kowa jiran shi yake ya zo ya zuba musu kanin labarai su ji yadda aka kaya da yamala. Da nutsuwar sallamarsa mai cike da nutsuwa da tarin kamala ya kotso sa cikin falon, kowa da irin kallon da yake binsa da shi, amma bai damu ba waje ne ma kusa da mahaifinsa ya zauna a ƙasa, sannan ya fara gaishe su a girmami. Mamakin shi duk ya cika zuciyar ya Yashek yana ta karanto wai har yau shi mufrad ya saba da ɗan uwansa haka har da zai lakaba masa uban aure. Gyaran murya ya yi babu ɓata lokaci ya hau tambayar sa abin da ake ciki. A take kuwa ya sanar masa an samu nasara. Sai a sannan tukunna ƙirjin Imad da ke ƙoƙarin fashewa da fargaba ya daidaito. Kowa san barka yake masa a yayin da Malak ta zame a hankali daga cikin hajiya mama ta bar cikin falon ta koma ɗaki. Kuka ta fashe da shi mai tsima ba tare da ta san dalilin yinsa ba, har sai da wani irin zazzaɓi mai zafi ya shige ta. A nan falon kowa tun da mufrad ya gaya musu an ba su dama bai ƙara musu da bayanin komai ba, Imad na ta satar kallonsa da zugin wani abu da ya tsaya masa a ransa, amma ina, Dr. Mera ne kawai yake ta tsokanarsa, ya yi farin ciki sosai saboda ya san burin Imad ne ya auri Rufaida, yana ta ce ma Imad, ai kuma sauran magana da zancen kasa daki da kuma saka rana ko shi za a nufa. Kansa ya kyaɗa yana murmushi mai sanyi gaba ɗaya don bai san me yake ji a kansa ba. Duk wata maganar shirin aure a ganinsa mai sauƙi ce. Mai sauƙi ce tunda an wuce kan ya malam yanzu. Amma yanayin mufi da yake ta kula shine farkon abin damuwarsa. Jin kaɗan kowa ya watse a wajen ya shek yana ta ƙoƙarin shan cikin mufarar don ya ji ta yadda aka yi ya samu ya sami yardar yayansa shi kuma iyakar damuwarsa ɗaya nuna ke iya kenan shi da yana son ya ji bayani akan sabuwar alaƙar da ya ga harsun sun ƙulla. Hajiya Mama Kamtini ta yi aika gidan siya kumbo ta aika ta ce a gaya musu cewa su fara shiri cikin gaggawa tunda komai ya kankama tsakanin iyaye. Babu irin kiran da rufai da bata yi wa Malak ba amma fir haka take ɗaukan kiranta sabida zazzaɓin nan ba ta son kowa ma ya san halin da take ciki. Maimakon ma kayanta ta so ma tattarawa tana ajiye su a jaka a hankali, a ranta tana jin ba za ta zauna a Kano ba, ta haƙura da makarantar za ta tafi gidansa Abuja kawai ta yi rayuwarta. Daga Abuja ma duk labarin da ake yi kenan. Hajiya Ada da uwar gurmi maza ta nemo waya ta kira jiya, fulani suka tsegunta ma juna fulan ɗinsu ko in ce suka jajanta don har a ransu sun ƙi jinin sake haɗa zuri'arsu da asiya duk gani take auren nan dai abin kunya ne da kaddara ya jajibo mata sai laila ya zara suke yi suna ta kwantar mata da hankali suna kuma tabbatar mata akan cewa a bikinta da imat kawai za a ga kwarjininsu ba a wannan ba. Wajen karfe sha ɗaya da rabi bayan kowa ya watsi a gidan, yi da ya koma gidansu ya sanarwa mahaifiyarsa an ba shi cikakken dama. Washi gari da safe Dr. Mera ya fito kenan daga sashen Yashek sai ga kira daga matarsa hankalinta tashi. Yana kara kunnensa ta ce mishi lafiya kuwa ina ta kiran Malak sai ta ji kamar tana kuka. Da ta tambaye ta kuma sai ta ce ita makarantar ne ba ta so ita gida kawai za ta dawo. A mugun mamakan ya ce Malak ɗin ce ta ce ba ta son makaranta. Ƙarin bayani ta masa akan yadda ta yi observing ɗin Malak gaba ɗaya. Bayan sun kammala maganar da Red ya wuce sashen ajiya mama aka kai shi sama har inda take a cikin ɗakin ta ya same ta a kwance tana rawar sanyi. Ya shiga ruɗani sosai ganin yadda Esa ta tada hankalinta lokaci guda ta firgice da zazzabi. An ce a je asibiti ta ce a ita lallai tana so ta koma. Ta koma mai gaba ɗaya. Kes ɗin da ake yi kenan har dare. Ya ki kira Imad ya zo har gidan, amma shi ɗin ma bata wani kula shi ba, kuma babu wanda bai lallaɓe ta ba amma ta ki faɗan komai. Har Hajiya mama ta so ta gano ta. amma dai bata saka abin a ranta sosai ba saboda zafin zazzaɓi ya mugun shigarta. Sosai abin malak ɗin ya dami rufai da gaba ɗaya ta kasa samun sukuni a cikin ranta. Washi gari malak bata ko motsi ba cikin ciwo ruwa kawai aka jona mata a cikin gaggawa. Gashi sa'an har sun fara magana shirye-shiryen aurenta da za a fara bata ba za a ƙara ba ta wani lokacin kanta ba bare ta zauna a wajen malak ɗin a koyaushe ɓangaren Sara kuwa da take ji kamar za ta mutu da bakin ciki ita ma sosai ta sha ɗamarar aikata ababen da bokanta ya ba bata kan ta yi domin samun cikar burinta kan bikin. Ƙarfin gwiwar da Hajiya Fulani da Hajiya dada suke bata ya saka take jin za ta iya farraka auren Imad da Rufaida. Sannan ta ci nasara a kan shi duk da ma tana na niƙe da wannan fargabar abin da ya faru tsakaninsa ita da shi a otal. Ta tuna fa ranar tana bacci ba ta san ya abin da ya fahimta a gare ta ba. Bayan kwana biya ka abubuwa suka mai musu komai abubuwa ne kawai ke ta faruwa. Wanda yake daɗa jefa kawunan manyan gidan cikin rudani, Yau da sassafen Friday wanka zai wuce gidan su Imad shi kansa ya so magajiya da ƙananan kes da gumi a kan auren da ake ta yi a tsakanin family. Ya ce gware ya je su tattauna a tsakaninsu a yanke hukunci su saka rana kawai kowa mai huta. Imad gaba ɗaya abin sai mai hakan cikin kwanakin. Babu tantama ciwon malar da yanayin da take nunawa ya taɓa ƙwaƙwalwar shi. Baya son fita ko'ina irin yanayin. Kamar idanunsa ya kulle. Shi dai yana nuna babu ruwansa kuma bai san komai ba. Yau tun da ya fita sallar asuba ya da bai kule kamaman shi ba. tun ma akan maganar da ta yi ta bazawa akan mahaifin Rufaida daga baya son wani sakin fuska da ita. A gidan dama haɗarɗar take da shi. Shi ma kwana biyu ta riƙe zancen auren nan nasa da mahimmanci ko da zai yi haƙuri ya sauko kwata-kwata ta ga babu fara ko doki a yanayin ɗanta. Zuwa mufurar gidan da sassafe ya saka ta jin nishaɗi. Abinci ta haɗa masa a kan dainin da fatan mufurar zai dawo su su ci don yau kwana biyu kenan tana lura bai ci abincinta ba. A ɓangaren aina kuwa duniya na kai mata ba ta ji ba ta gani duk bayanan da Zara take mata kan maganin da ta karɓo domin auren Imad da Rufaida bai wani ɗara ta ba saboda abun ba a kanta yake ba. Ita damuwarta kawai shine a yi a gama kawai mijinta ya da mata gidanta wannan lokacin tana jin kamar za ta dan gyara. idanun shi a ƙumshi cikin wani yanayin nisan tunani wanda har mafura ɗin ya buɗe ƙofar ɗakinsa ya shiga bai farga ba kallonsa ya tsaya yi ganin kamar ɓari-ɓari ma jikinsa yake yi a hankali ya taku har sai da ya zauna kusa da shi sannan ya farka ya buɗe idanunsa a ɗan firgici bindigar da ya gani a gefensa ya sa shi zaro ido waje ce imad lafiyarka kuwa me kake yi har da bindiga Murmushin shi na barazana ya sanna ya miƙe zaune a hankali yana ta kallon mufrat kamar wani can cikin kirji sanna ya ce ya kake hannu suka sha mufi ya sa ya ce magana na zo mu yi da kai sai kuma na ganka da bindiga a hannun Imad. Bai bar shi ya ƙarasa ba ya ce mance kawai mufrat kawai dai na haɗa kayana ne Mufarad yana shiru yana binsa da ido don bai wani fahimce shi ba. Kan shi da ke masa ciwo ya rike ya ce me wani magana zami ajiyar zuciya da ya yi ya ce. A Akan maganarka ban yi magana a akan aurenka ba ka hakuri. Abubuwa ne su min yawa a kaina ya kamata mu tsaida det sannan a fara magana. Wani nakasasshiyar murya Imad ya yi yana mai ya ƙara riƙe kanshi da ke masa azaban nauyi. A mugun shashace ta inda ya san dole ne in ya magana ya ba mutum haushi ya ce wani aure. Haɗeran da mufi ya saka shi cewa o oh, sai ya shiru can ya kaɗa kansa ya taba bakinsa a hankali sai dai ba da sigar wasa ba ya ce mufrad. A gajiya mufrad ya juya ya kalle shi ya ce me idanun shi ya kaɗa yana da yi kamar wanda ya sha wani abu ya bugar da shi. ya ce ka san dai ina son ka ko tsaki fara da ja bai damu ba ce ba zan ɓoye maka ba kaina ya daure a kan auren nan sai na ji kamar kai ma ba ka son na kana yi min kamar wani karamin yaro ni har yau na kasa yadda cewa an bani aurenta ba tare da wani abu ba na sani cewa mahaifinta ya tsane ni ko da baka faɗa mishi gaskiya cewa ni ne mijin ni ne mijin ba Mufrad bai kula shi ba ya ci gaba da zaba Mufrad ya kamata ka buɗe min komai na san ka faɗi sarranka ne kawai amma ka gaya min gaskiya. Dinka Mufrad ya waigo ya ji ya damƙo hannunsa da kuma wani irin yanayi a muryarsa idanunsa a take suka yi wani irin ja sun cike da wani irin yanayi masu rikitarwa ya ce na san kana ɓoye wani abu daga gare ni Mufrad na roƙe ka da girman mahaliccinka ka faɗa min gaskiya ba ka ganin ba zai kula shi ba kawai dai ba ka san kowa ya sani ne amma da wani abu a ƙasa ganin ba zai kula shi ba har har ƙasa ya eh, yi har gabansa muryarsa a shi ya ce na roƙe ka ka gaya min ko da ba ka gaya min ba za ka gaya wani lokacin ba na son fara hidiman aure na da wani fargaba Ture shi dai ya mugun raunani kuma cikin basarwa ya ce, Na sadaukar ma da komai, ya rasa kuma me zai ƙara da gaya mai, na ba shi haƙuri kawai shi kenan. Abin da na gaya mai shi ne na ba shi haƙuri, don haka shi ya sa ya amince da aurenku don haka ka ƙyale komai. Abin da na yi shi ne daidai, tunda dai za a yi aurenka da wacce kake so, na maka alkawari tun da ni ne uban auren baka da wani damuwa. Imar ka daina min waɗannan shashashin tambayar, ka gane kai ba yaro ba ne, mu ji da abin da ke gabanmu yanzu. Kansa ya sauke kasa hankali sannan ya murmushi da ya fi ciwo da daɗi, ya ce to shi kenan. Sai Mufrad ya miƙe da masifa a muryar shi don ya san rufaidar shi kawai Imad ɗin yake yake yi da salansu na lauyoyi don ya gane wani abu a tsakaninsu. Ransa a ya ce Imad ya ishe kaka, wai me haka ne? Shi matsa ya miƙe cikin rauni ya ce, Na gaji da kake ɓoye min abubuwa kawai, ka gane, ka ƙyale ni. da kai da mahaifiyata da rufaida da malak duka kun zauna da ni kawai kuna wasa da hankalina kuna ta min ƙarya saboda me mufrad kafadansa mufrad ya dafa zafafa ne ya ce wani ƙarya aka maka ka daina wannan iskancin ka gane irin dariyar bazatan nan da ya saba kwabce masa wanda take ta fito masa cikin hargagen bakin ciki yana yi a hankali ya ce na yadda da kai mu bar wannan maganar kawai sai ya ga kamar mufrat ɗin bai damu ba cewa ma ya yi to shi kenan mu je mu ci abinci muna da abubuwan yi a gabanmu imad bai ce masa komai ba ya tashi suka je kan dining table suka zazzauna hajiya fulani tana ta baba da shi shi ko sai kallon ta yake wani irin kallon da baka isa ka san me yake ayyanawa a zuciyarsa ba bai wani ci abincin da yawa ba suka ɗago maganar auren Mufrad yace ce zai iya zaɓar date saboda su ma a shirya suke. Imad ya ce musu su ɗan bashi nan da sati guda don zai yi tafiya saboda wani aikin shi, amma za su iya zaɓa da kansu kafin ya dawo. Haka yake faɗa kowa location ɗin inda zai ya ki faɗa kuma kowa inda zai tafi, amma kafin da ya fita sai da ya kyakkyawar sallama da maman shi ya ce mata in dai auren Zara shi ne babban burinta a kan shi ta saka a ranta shi zai cika mata shi. A yanzu tafiyar Malak da babanta Abuja shi ya daɗa sakawa jikin kowa ya sanyi saboda kowa an rasa gane kan damuwarta. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. bisalam mu kwana lafiya.